Shugabannin jama'a a jihar Niger tarayyar Najeriya sun yi amfani da bukukuwan ƙaramar sallah wajen ƙara janyo hankalin jama'a akan mahimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma. Baya ga saƙon fatan alheri ga jama'a daga shugaban majalisar sarakunan jihar Niger SNP Alhaji Yahaya Abubakar Shi ma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi fatar al'ummar jihar Niger za su gudanar da bukukuwan karamar sallar cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ina roƙon al'ummar mutanen jihar Niger wannan sallah da ya zo a cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali. Tun da yanzu aka yi to azumi kuma watan Ramadan wata yi na zaman lafiya da sauransu. Akwai wani tanadi da kuka yi na tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwan sallar da? eh dama kamar yadda aka saba in sallah ya zo haka akan shugabannin tsaro sukan yi zama sun yi zama kuma sun kawo ripotin su kan irin yadda za su yi ayyuka ah, su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu Shugabannin Fulani ma sun ja hankalin matasan Fulanin tare da zuba 'yan sa kai masu sanya idanu a tsakanin matasan Fulanin domin kaucewa duk wani tashin hankali a lokacin bukukuwan karamar sallar. Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulanin a jihar Niger. Ba faɗace-faɗace yanzu a halin da cikin yanzu kowane ward ward wanda kwamanda 'yan sa kai a da sun taru za su tashi hankali su waƙe su. A dangane da matsalar ganin wata kuwa shugaban malaman Izala a jihar Niger, Sheikh Aliyu Adarawa ya ba da wata shawara ne ga mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar. Amma dai akwai buƙatar gaskiya malamai da shugabanni su zauna da sarkin musulmi. Al'amarin ganin wata ba a yanke mishi lokaci a ce daga lokaci ga in ba a kawo ba ba a gani ba. Kuma gashi muna jin cewa akwai inda aka gan shi kaga kamar taraba. To saboda haka ya kamata a bada lokaci saboda najeriya tana da yawa wajibi ne a bada lokaci ba a yanke ma wata lokacin da za a ce wa in ba a kawo shi ba babu gaskiya haka zalika shek aliyu adarawa ya ce suna yin allah wadai akan harin bam da aka kai masallacin harami da ke birnin madina na kasar saudi arabia gaskiya wannan shine ta'addanci mafi girma da aka yi a cikin duniya kuma masu yin wannan in suna so su tada hankalin al'umma ne ah, da musulmai insha allah ba za su ci nasara ba domin wannan wuri yana hannun allah A nan jihar Niger dai an gudanar da bukukuwan sallar lami lafiya, in banda rashin kuɗaɗe a hannun jama'a da ya rage armashin bukukuwan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.